dai gaskiya bebi wankan nan yau ya cije ni ya Allah ina ta tawassuli da sunayen ka tsarkaka tsarkakaku matsarkaka masu tsarki ababen tsarkakewa Allah ka tsara min rayuwa da rabin kalbi na ya murgina murginan zuciyata ni da ke mun zama da in ba ɗaiɗaya ba zai iya rayuwa ba Idan da masaki ido na ba ni kaɗai zan ji ina marawalle akan titi buri da kawai a ce a gidanku na kawo kuɗi ko da gwaraɗiya sai na haɗa duk wani surkutu bali daga ba. ai baby ki kwantar da hankalinki kama an ji katsin ma a randa ranar auren mu za a le a kwatalle a sakatare a buɗar a gwangwaje a bodare a yi warka dumi a warka da a yi lantarki shugaban ƙasar amurka za a gaito ya buga kalangu abinci ciko sai kin zaɓa leman agwagwa famfan ɗan wake kwan akuya farfesun gemun masara shinkafa tsamiya doya kifi ragada da nan jaki babbakakkun kannuka soyayyen birnika kan kwaɗo kafar biri hannun magi biredin dan dambun kwakwalwa tuwon kwakwabi himiyar cili dili naman kwarar daga kwallon wanda na lekowa ai za a ne ne kuma tuwon kokumbi tuwon kon in kika ci tuwon konkon muhimmiyar cili lili naman kwarandi sai dai ki ji kunnen kenan sama da ƙasa bakin kenan ƙara tuni shi kuma naman kwarandi in kika ci yanka guda sai dai ki ji kunnen kenan kai kai kai kai Domin samun sababbin shirye-shiryen mu ku shiga YouTube channel din mu zumbadi TV ku danna subscribers ku yi like ku danna ƙararrawa dan sanar da ku da zarar mun ɗora sabon aiki mun gode.